نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ za mu jiyar da su daɗi ɗan ƙanƙane a wannan duniya ta hanyar abubuwan more rayuwa sannan ranar alkiyama mu komar da su ga azaba mai tsanani ita ce azabar wuta